عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan aka yin uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fadilatu sheik sa'ad yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasinmu na tamanin da hudu cikin bayani dangane da sahabi na ashirin da uku a jerin wannan littafi babban sahabin nan ɗan uwan manzon Allah kuma ƙanin manzon Allah ja'far bin abi talib radiyallahu anhu idan ba manta ba a mu wanda ya gabata nana ummu salama radiyallahu anha tana ba mu labarin abin da ya faru a ƙasan habasha a lokacin da suka yi hijira bisa umarnin manzon Allah domin su tsira da addininsu maza Allah ya ce a birnin habasha akwai malikan bi ma'ana inna bi artil habasha malikan la yuzlamu ahadun inda a habasha akwai sarki wanda saboda tsaban adalcinsa baya bari a zalunci kowane irin mutum ne Ya sa annabi ya ce su yi hijira kuma suka yi hijira hijira ta farko da ta biyu amma a hijira ta biyu da yake sun fita da yawa wanda ya tada hankalin ƙuraishawa ya sanya kafirai suka je haushi saboda sun ga waɗannan mutane sun samu mafaka bi ma'ana sun samu kwanciyar hankali saboda haka bari su je su tsokano iyayen gidansu masu masaukinsu a can domin su koro su shi ne aka tura wakilai guda biyu suka tafi da kayan cin hanci suka bayar sannan suka zo su gabatar da roƙonsu fadawa suka goyi baya tun da sun riga sun ci hanci sun ci baki sun ci kunne kwarai da gaske to amma kuma kamar yadda nana ummu salama radiyallahu anha take bayani babban abin da abdullahi bin abu rabi'a ko abdullahi bin abi rabi'a da amr bin al ba sa so shine a kira musulmin nan a ji ta bakinsu. su su kawai abinda suke bukata dalilin da ya sa suka mamaye fadawa kenan saboda suna magana kawai a dauki su a koro musu yan uwansu ko a hada su da yan uwansu su kamo hanya su dawo da su saboda idan aka bar su suka yi magana to ba mamaki daɗin zance zai sa sarki ya yi sassauci ko ma ya fasa kuma abin da ya faru kenan abin da za mu gani kenan saboda haka kalar tace. ولم يكن شيء أبغد إلى عبد الله بن أبي ربيعة نقوم فراغراف din سما ولم يكن شيء أبغد إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشي بمعنى من أن يسمع كلام المسلمين كده يجي مجال المسلمين قالت فقالت بطريقته هولا صدق أيها الملك Sada sun amsa ga ce abinda waɗannan suka fala ‘yan uwansu su suka fi sanin halayensu kuma suka san me ya faru suka san matsalolinsu to a haɗa su da waɗannan wakilai guda biyu su koma wajen ‘yan uwansu قومهم أعلى بهم أين وأعلم abu أبوا عليهم فأسلمهم ilaihima, فليرداهم إلى بلادهم وقومهم قالت نانا أم سلمى رضي الله ta ce fagadiban na jashi sai na jashi ransa ya ɓaci saboda mai sun kafin mu karanta gaba wa zai iya tsinkayo mana dalilin da ya sa ransa ya ɓaci saboda ba ba da dama ma waɗancan ba kawai daga an gabatar da magana shi kenan don haka sarakuna da shugabanni ku ya hankali idan Allah yana nufin shugaba da ainihin ayyukan kirki da adalci sai ya sanya waziransa wuzara'a waziransa wakilai na kwarai idan suka tunatar da shi ko manta za su taimake shi wajen aiwatarwa idan ya yi yunkuri zai abin da ba daidai ba za su ce ba haka ba musamman irin fada wanda ana ba mu labari wani lokacin sarki zai wani abu ko wata alaman da suke gwadawa ba faje zai iya shan gaban sarki ya yi wani abu to sauran sun sani don ya gwadawa sarki cewa abinda zai ubansa bai haka ba ba daidai ba ne kuma kawai sai sarki ya mayar da amawali ko ma ya ji haushi sai dai ya mayar ya so daga baya ya dudura a kyarɗin da zai dura a cikin an samu wani tsohon bafaje tsohon hannu shi ma ya tsura masa a shari'a yana haka warai da gaske ku bar ganin wannan manya manyan kunnuwan nan wallahi wani in ya shiga wani zai ce ubanka ba haka yi ba kuma za ka zubar da kwarai da gaske amma za su yi suya su ne can ba a gaban mutane ba amma a gaban mutane zai yi wani abu to akwai abin da zai yi wani ma gyaran murya kawai zai yi daga gyaran muryan sarki zai gane cewa ya kaso bara to sai ka ya fara riba amma fadawan yanzu mafiya yawan su mashirmata ne idan Allah bai yi nufin alheri ga shugaba ba sai ya sanya wuzara a miyagu ko ya ce ya kamata a yi abu kaza za su ce eh, ya kamata in ya manta ba za su tunatar da shi ba in ya tashi ko ba za su taimake shi ba mai yiwa ma sai yana aikin alheri sai wani ya zo ya ce kaga hanyar nan da kake yi wallahi wani talaka yana can yana ta ɗuɗɗura maka a ya ce ku ban ni zan je in ce ka a ce ka yi hakuri ka fasa aikin sai ya ce a bar aikin har abada ko ba za a ci gaba da yi ba kaga matsiyacin ba fage ya hana aikin alheri wannan ba fada kawai ba har gidan gwamnati abin da yake faruwa ke don Mun ku ji ana maganan fada da yake korai na waɗancan masu manyan riguna ba da su kaɗai ake nufi ba har da waɗannan masu karya hulan Allah kyauta to nan an yi sa'a fadawa wato suna neman su yi tsiya amma kuma sarki ya gane ya sa ransa ya ɓaci sun makala sannan sai ya ce la Allah ya ce wallahi ba zai taɓa yiwa ba ya ce izan la'usallimuhum ilaihima ya ce tun na ji kun haɗa baki haka akwai wata makarkashiya ya za karka zama jagora wawa don aka gane lagonka wani zai ce na san ta inda zan fito masa ai matarka ce kawai za ta ce ta san ta inda za ta fito maka to ko ita din maka ya hankali ba haka ba za ka zama mijin hajiya don a kwana a taki wallahi wani a can zai yi kuskus ya ce in mm, mm, ya ce ku bi wajen hajiya kuna ganin sannan fanko ne in kama suna ne na zan kama suna malayan haya ne na idan la usallimuhum ilaihima yace to ba zan mika su ba wala yukadu qaumun jaruni yace ba yadda za a yi ai makirci wa mutanen da suka nemi makwabtaka da ni wa nazalu biladi suka sauka a ƙasata waktaru ne alaman waya suka zaɓe ni bisa wani na hatta ad'uwahum ya ce wallahi sai na kira su su kwa waɗannan wakilai abinda ba su so kenan fa kuma zan kira su in tambaye su amma ya kulu ni fi amrihim abinda waɗannan wakilai guda biyu suke faɗa dangane da al'amuransu fa in kanu kama ne. idan sun kasance kamar yadda waɗannan wakilai guda biyu suka faɗa ne aslamtuhum ilaihima sai mika su wannan shine adalci yasa kana kawo maka kara baka ji ɗaya bangaren baka yanke hukunci in ka saurari ɗaya bangaren ma sai ka tsaya ka nazu ka shirya waɗansu tambayoyi to za ka gane ainihin gaskiyan al'amari amma ba haka ba za a kifa ka waradattuhum ila qaumihim da ce in gaskiya suke yi zan mayar da su zuwa ga mutanensu wa in kanu ala gairi amma idan ba haka bane to mana'tuhum min huma yace zan hana su wa wa jiwarahum ma ne? kuma zan kyautata musu matukan suna tare da ni saboda haka already ya riga ya faɗi hukunci yanzu abin da ya rage bari a kira waɗannan mutane qalat nana ummu salma radiyallahu anha tace kuma arsala ila ashabi rasulillah sai ya aika wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fada'ahum ya kiraye su falamma ja'ahum rasuluhu ittama'u abinda ba su taba tsammani ne su sun dauka ana fada masa kawai zai tattara ya kore su yasa lokacin da suka taru ko lokacin da manzon ya je ya same su ko dan aikan ya same su itama'u sai suka taru sun makala ba zuhun libabin sannan sai saki suka ce masaki mata kuluna lirajuli iza je tumuhu to fa wannan abin takin hankali ne in kun je gabansa me za ku fala masa tuntunin da muke zaune bai taba tambayar mu ba amma ba mamaki wajen baki amsa a samu sabani to wace dabara za a yi wace zabara za a bi ko mai za a faɗa masa kwalu garke suka yanke hukunci suka ce na kulu wallahi ma alimna kaji masu gaskiya suka ce wallahi abinda muka sani shi za mu fada wa ma na bihi na? sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma abinda annabin mu ya mana umarni da ki zamu wato abinda zamu fada musu kenan annabi ya yi umarni da gaskiya amma akwai inda aka ba da dama a yi jirwaye mai kamar wanka amma jirwaye mai kamar wanka wanda yake yi sosai sai wanda yake da hikima yake da basira wanda ba za a fahimci karya ce kai zai ba amma kuma ya ba da amsa ya kubuta wannan shi ake kira alhiyal ya sa imamul bukari ya yi babi na musamman akan wannan kitabul hiyal da barbaru abinda ake tambayan ka daban abinda kake bada amsa daban kamar ainihin musulubul hakim a cikin ilimin balaga saboda haka abinda annabinmu ya faɗa mana shi za mu faɗa in ya so kuma ka'inan fi zalika ma huwa kai suka ce in ya so duk abinda zai faru ya faru damun bayan Allah so haka suke in ya so duk abinda zai faru ya faru falamma ja'u lokacin da suka zo wajen wakadda annajaki a saƙai fatahu shi kuma sarki annajaki ya kira malamansa ala fa? a ƙasa yace hum ulama'un nasara su ne malamai cikin nasara allazina yuqimuna lahum dinahum waɗanda suke tsayar musu da addininsu saboda haka wanda ya gwada su ne fadawa na kusa al'asaƙifa su ne asalin malamai sai ce malaman su zo malamai suka taru fa nasharu masahifahum haula kowa ya zo ya ajiye kundinsa a gaba ya bude kundinsa ya bude littafinsa eh saboda haka sai karaya in ka taba zuwa fada ga manya-manya-manyan malamai sun taru da manya-manyan littafai kowa da littafinsa jirgi-jirgi ya zuba a gabansa ga fadawa a gefe ga sarki nan ga waɗannan baƙi su kuma sun tura jagoransu a gaba shine jafar bin abu talib dama duk waɗannan bayanai saboda shine aka kawo mana a matsayin shimfiɗa jafar yu'ridul islama to ga unwani nan shine subheading jafar yana bijiro da musulunci cikin dabara zaman da suka tattauna suka ce to gaskiya wanda ya fi iya magana ya fi tsara zance ko ba zai yi karya ba Shi ne jafar bin abi talib an yadda da haka ba kuma yawan shekaru yake da shi ba ba wai tsohon hannu bane ya yi ritaya a kan komai Allah dai ya taimake shi da haka yasa suka yi ittifaki suka ce shi zai gabatar da bayani a gaban masarake annajaki radiyallahu anhu to lokacin da aka zo aka jeru ta'ala humun najaki sai sarki annajaki ya tambaye su faƙala lahum ya ce musu ma haza dinun ladi kad faraktun fihi qaumakum tambaya ta farko ce wani addini ne wanda ka rabu da mutanen ku kai. mutanen ku suna wani addini kuma ko rabu da su kun zo da wani sabon addini walam tadkhulu bihi fi dini ku kuma nan da kuka zo ba ku shiga addini na ba addinin ku daban addini na daban wala fi dini ahli min hadhihi al-milal ba ku shiga addinin wani daga cikin addinin ku nan ba san shi ba kamar yadda aka faɗa mini ku bani bayani qalat قال أم سلمة رضي الله عنها تتي فكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب واللي ما قنا ذكي كين جعفر أن أبو طالب رضوان الله عليه فقال له قام باير أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميت ونأتي الفواهج ونكتب الأرهام ونطيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نصبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المهارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقص المحسنات وأمرنا أن نعبد الله وحده la nushriku bihi shay'a wa amarana bis salati waz zakati was siyam abin da ya fada kenan kun ga ya tattara ko tsayawa baya yi kar ma wani ya tsayar da shi saboda akwai abin da yake da muhimmanci wanda bai sauri cikin magana ba to za a iya kaza shi ana iya samun wani ja'irin bafaje ya ce dakata kana ta magana kawai maimakon ka sarki yana sauraron ka don an samu masu adalci zai ce a eh, bar shi kaga ya gwale ki ba wai ya yi shiru abin nan ba ƙwarai da gaske zai na ganin ba sai na fassara da hausa ba ai ba sai an fassara da hausa ba eh saboda mutum yana sauraro kullum da dakake za ka iya fassara inda kana yawan zama a wajen karatu idan an je da'awa da kai a ƙauye akwai inda kai ma za ka ɗanye barazana kwarai eh, da gaske ka ɗan tabu ka wani abu sai dai kar ka ɗauko aya mai tsawo ka ɗauko ta tattiyan aya abin da ya ce ayyu halmale ya ce ya kai wannan basara ke kamar yadda muke fada kaki daɗe ko Allah ya ƙara maka daraja kunna ƙauman ahla jahiliya mu mutane ne mutanen jahiliya na'budul asnama muna bautawa gumaka wa na'kulul maita muna cin mushe wa na'til muna aikata alfaka wa naqta'ul hama. muna yanke zumunci wa nuti'ul jiwara muna Muna na makwabtaka wa yakulul qawiyyu minna dhayyif mai ƙarfi yana cin mai rauni cikinmu. fa kunna ala mun kasance akan haka hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan minna har Allah ya aiko mana manzo daga cikin mu na'rifu nasaba mun san dangantakansa wa sidqa da gaskiyansa wa amanata da amanansa wa afafa da kamewansa mutuncinsa fa da'ana ila Allah ya kiraye mu zuwa ga Allah linuwahidahu wa na'buda domin mu kadai saki mu bauta masa ke kadai wa nakla ma kunna na'budu nahnu mu barin gabarin abinda muke bauta masa mu dinnan wa aba'una da iyayenmu min duni koma bayan Allah min alhijara na duwatsu wal awsan da gumaka na katako ko itace wa amarana kuma annabin ya mana umarni da sirkil hadis da gaskiya wajen ba da labari wa amana da bayar da amana wasilatin rahim da sadar da zumunci wa husnil jiwar da kyawun makwabtaka والكف عن المهارم da kamewa ga barin haramun dima da zubar da jini babu gaira babu dalili wa nahana kuma annabin nan ya hana mu anil fawahish gabarin alfasha wa qawli zuri da kirkiro maganan karya wa akli yatim da cin dukiyan maraya wa qasfil mukanat da kage wa kamammiyar mata ko kamammun mata wa amarana kuma ya mana umarni an na'budu Allah wahda mu bauta wa Allah ki kadai la nushrika bihi shay'a ba za mu shirka da shi da wani abu ba wa amarana kuma ya mana umarni bi salati da yin sallah wa zakati da bayar da zakka wa siyami da yin azumi abin da ya jera kenan kun ga ya dunkule musulunci a dunkule gaba daya idan za ka yi bayani akan wannan kowa azumi ne za ka ɗauki lokaci kuma za ka rubuta littafi akan haka قالت نانا musalma تكي fa'addada alaihi umurar islam a cikin kankanin lokaci cikin hikima da dabara duk abinda musulunci yake karantarwa a dunkule ya fala masa yanzu ko sabon musulunta ne ka jera masa wannan ka gama kai ko tsohon musulunta ne ka takura ke faɗi wannan ba zai iya faɗa ba ko ba ka ne kwarai da gaske sai wanda ya hankalta koyi na su sai ya ci gaba da cewa wa saddaqna huwa amanna bihi wa tabanahu ala ma jaa bihi min indillah fa abadana Allah wahda fa lam nushrik bihi shay'a wa harramana ma alaina wa halalna ma ahalla lana fa alaina kaumuna, fa azabuna wa ftatanuna ila ibadatil ليردونا إلى إبادة الأوثان من إبادة الله تعالى وأن نستهل ما كنا نستهل فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وهالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك وارتعناك على من سواك ورجبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك ranka shi daɗe fasaddaƙna huwa amanna bi wannan annabi sabon annabin muka gaggata shi muka yi imani da shi wattabanahu ala ma ja'a bihi min indillah muka bi ki bisa abin da yazo mana dake daga wajen Allah fa abadana Allah wahda muka bauta wa Allah ki kadai falam nushrik bihi shay'a ba mu shirka da shi ba wa harramna ma harrama alaina mun haramta abinda Allah ya haramta mana wa ahlalna ma ahallalana kuma mun halarta abinda Allah ya halatta mana fa ada alaina qaumuna amma sai mutanen mu suka ketare iyaka akan mu fa azabuna suka azabtar da mu wa takanuna ala dinina suka ne mu bisa addinin mu da yarudduna ila ibadatil ne domin su mayar da mu zuwa ga bautan gumaka na itace min ibadatillahi ta'ala daga bautan Allah madaukaki wa an nastahilla ma kunna nastahillu min al-khaba'i kuma mu halatta abinda muka kasance muna wato da halattawa na miyagun abubuwa falamma qaharuna yayin da suka rinjaye mu wa zalamuna suka zalunce mu wa dayyaqu alaina suka kuntata mana wa halu bainana wa baina dinina suka katange tsakanin mu da addininmu karajna ila biladi sai muka fita zuwa ga kasanka wartarnaka ala man siwaka muka zaɓe ka bisa koma bayanka wa ragibna fi jiwari muka yi kwaɗayi wajen makwabtaka da kai da zama a ƙarƙashinka wa rajauna kuma muka yi fata da tsammani Allah nuzlama inda cewa ba za a taɓa zaluntar mu a ƙarƙashinka ba ayyuhal malik ya kai ranka ki dade an gama eh kesa daga wannan yana da kyau ka koyi magana a fada ko gwamna ne in yazo zan canza salon magana ai dama haka ne ke mai girma gwamna Allah ya kara maka daraja Allah ya kara maka daukaka mai girma gwamna mai masallatai da hanyoyi mai ba da manya-manyan motoci masallacinmu nan ma zuwa gobe jibi gata za a ɗaga masallacin a mayar da shi gidan sama ya wayi gari duk garin nan ba masallaci irin wannan a ƙarƙashin mai girma gwamna yana taki sai ce a rusa masallacin yau haka ko da wani yana kuskus yana ce ranka shi dai babu kuɗi ba zai ce ku rusa masallacin yau ta riga na faɗa eh. to na ka rusa masallacin na dole ka shiga kan abin nan kin din kamfen dole Allah ya taimake mu na'am qalat nana ummu salama radiyallahu anha tace fa qala lahu an-najashi sai an-najashi yace sarki an-najashi yace hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi min shay'in yace kana da wani abu zaka iya karanta mini wani abu daga cikin abin da aka saukar mashi wancan mutumin naku saboda maganar ta kama ki kwarai da gaske kamar ka je kana kakkarwa kana abin nan inda ya kamata ka yi magana mai kyau ka kwafsa can wani ba faje zai tage cewa bai ma iya magana ba doka wa shi zai koya maka magana daman baya goyon bayan ka yana neman a kore ka ko fatattake ka to shi yasa ake son a samu nasuwa kuma shi musulmi yana da abu guda shine duk lokacin da abu ya zo inda ya gaskiya ce to ba za ka ji tsoron fadin gaskiya ba abu na biyu kuma ka hada da addu'a domin akwai sharrin mutane akwai sharrin aljanu wani kawai ido idan ya kafa maka ko yana da gilasu ma in ya haka ya sauke gilasun sai ka ji duk kara zana sai kaga wajen defensin yan makaranta ana haka kana shigowa ka zauna wani zai yana shigowa sai ya tsaya sai farfesa ya ce masu ka zauna mana sai ya fara jin pop kirjinsa yana bugawa kwarai da gaske in aka ji masu ya ce ka gabatar da kanka mana ka yi bayani sai ka dan gabatar da kanka sai a kaze ka a ce abinda ka rubuta shafi nawa ne in Allah ya sa ka harike ka ce shafi sai ce shafi 280 to ka mana samari din abin da ka fada sai a je gilasu to shi yasa idan kwafi an paste ka yi daban ba kai kai rubutu ba cuwa-cuwa ce to ba za ka iya gabatar da bayanin ba karin karudu kenan kana kame-kame to shi sa kowane abu sai an hada da addu'a inda har mutum yana son ya kubuta ko da a wajen waɗanda ka saba nema to ka hada da addu'a kula uzai din nan da safe da yamma idan mutum zai kwanta bayan sallan bayan salloli na farilla bayan sallan magariba sau uku ake karantawa bayan sallah su ba sau uku ake karantawa saboda maganin minal jinnati wan nasi sharrin aljanu da mutane Allah ya tsare mu don haka annajaki ya bukaci Jafar bin Abi Talib radiyallahu anhu ya karanta masa wani abin da ya sani qalat qala lahu Jafar shine sai Jafar ya ce na'am akwai akwai abin da aka saukar masa فقال له النجاكي شنو في النجاكي يتي فقرأه علي ka karanta مو قالت تكي فقرأ عليه صدرا من كا ها يا عين صاد سورة مريم ايه شنو سيكرن تفرقوا سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا saboda kun san ubangiji ta ala yana ba da labari ne kuma labarin da yake bayarwa na al'ummomin da suka shuɗe su waɗannan da ake magana da su suna da alaka mai ƙarfi da waɗannan ya sa aka yi ta karanta masa har aka je wazkur fil kitabi maryam idin tafazat min ahliha makanan karfiya to sai bai karasa ba sai ya dan dakata qalat nana ummu salma tace فبكى والله النجاشي حتى اقبلت لحيته sai fashe da kuka sai ga sarki yana kuka kwarai da gaske sarki yana kuka har sai da ya jika gemunsa to idan suna son su fassara cewa mutum ya yi kuka mai yawa shine za su ce mutum ya yi kuka har ya jika gemunsa kaga wanda baya barin gemu shi kuma yau da shi da matarsa ɗaya ne da haɓansa da haɓan matarsa ɗaya ne in kuma kana da ɗamara ne ke sa kake haska gemu in kaje lahira za ka yi bayani irin gudunmawar da ka bayar a ɗamaran da ka yi kwarai eh, da gaske in mala'iku suka dakatar da kai ina gemu ga ta ya ko layiku ni jami'in tsaro ne a najeriya Eh. jami'in tsaro a najeriya eh. kuma na ba da gudumawa an gina masallatai da yawa ana musguna wa musulmi na tsaya kai da fata sai an kyautata musu an gina islamiyu da yawa da ce mala'iku ma barin gajarta muku labari mutane da yawa masu musulunta a hannuna <laughs> jami'in tsaron najeriya to wuce amma kaga ba za a yi bincike a kan tsayawa kan hanya ba kenan eh don haka dai za a yi dogon bincike mannu kishal hisabu uzzi ba ya ce hanyoyin da kuke tsayawa fa sai ce a da'awa muke yi wani mala'ika ce ƙarya kake yi to kaga nan abu ya ɓaci Allah kyauta to na kawo wannan ne kun ga mai kama da almara ko saboda wanda yake wannan layi ya dauki darasi kwarai da gaske Allah ya samu gane wa bakat wa bakat asaqifatuhu hatta masahifahu to kuma waɗannan malaman da aka gayyato suka fashe da kuka sai da suka jika takaddunsu sai eh, da suka jika takaddunsu wajen bada labari ne ake faɗin haka amma ba sun jika ne na hakika ba hina sami ma alaihim yayin da suka ji abin da Ja'far bin Abi Talib ya karanta gare su thumma qala lahum na jaki. sa'ana sai sarki na jaki najaki yace inna hadha wallahi lalle wannan abin da ka karanta na rantsa da Allah ya abihi Isa shine abin da Annabi Isa ya zo da shi eh. hada wallazi ja bihi isa wato wannan da abinda annabi isa ya zo da shi? la yakhruju min mishkatin wahida yace kofan su guda ɗaya ne tagan su ɗaya ne kuma na windows su ɗaya ne ta kofa ɗaya suka fito yace in talaqa yace ko waɗannan wakilai guda biyu ku tashi ku tafi yace fara wallahi yace na rantsa da Allah la usallimuhum ilaykuma yace ba zan mika waɗannan mutane gare ku ba wala yukaduna makircin da aka shirya ya lalace saboda haka ba zan mika su ba qalat nana ummu salama tace radiyallahu anha falamma karaja min indi lokacin da suka fita tun da ya kore su ka kaddara yanzu kaman a gaban a gaban gwamna ne ko a gaban sarki ne an ce ku tashi ku fita kun zama wani zai kara zai ce ku fita wani ma yana waiwayo zai ce ban da waiwaye kana sake waiwayawa za mu mare ka saboda sarki ya bada umarni suka zai suka fita amma bayan sun fita kala amur bin la'a shi amur bin la'a ya fi wayo cikinsu misali domin zancen ya tafi mana ya fi wayo da dabara budan bakinsa sai ya ce ya ce malanguwansa ya ce wallahi ya faɗa ma abdullahi bin abi rabi'a ya ce na rantsai da allah la'ati yannahu gadan ya ce zan sake shiri gobe zan sake dawowa da zan dawo wajen sarkin nan a ta'asilu bihi kadara'ahu ya ce gaba daya yabanyan da suka daddasa suna gadara da ita suna walwala wallahi sai na ɗote ta sai na cire ta sai na wargaza ta na yi tunanin wani abu gobe zan musu tabar gaza shi kuma wanda ya ce abu ba zai yi kyau ba don anan kadara a hun a shajarata mun allati ta fara ha kamar ba sun yi da ke ba sun samu waje sun dada miƙe kafa an wulakanta mu a gaban sarki to gobe zan faɗi abin da shi kuma zai wulakanta su sai na wargaza su Na نانا أم radiyallahu an الله عنها تتي فقال lahu عبد الله abi rabi'a ربيعة عبد abi rabi'a أبي ربيعة nasa في wa kana atqar rajulain kun ga ibara anan a cikin su biyu din nan shi ya fi takazanzan ya fi tsoron Allah kaga wajen tunda mai dabara ai ko kai ne yanzu kana tafiya da wani in ya fi kawayo wata rana sai ya cuce ka duk wanda ya fi kawayo ba wata rana sai ya cuce ka ba digiri ɗaya kake da shi ba ko uku kake da shi ka lura mana ka gani ɗan siyasan da yake zaune a ƙauye bai yi karatun komai ba sai firamare ko elementary irin na da kai kuma ka je ka yi bnd dinka a dubai ko a london ko a malaysia wala in ka zo ka shiga layin siyasa ka shiga hannun dan elementary wala sai addu'a sai addu'a daga baya za ka gane ka afka ina ka afka kai kaɗanka amma shi bai afka ba to wanda ya fi ka wayo dole za a samu daman ba za ku zamo ɗaya ba Ya sa ba a cika son mutum ya kasance yana da wayo da yawa ba kwarai da gaske saboda wani lokaci mumini kaman wawa yake amma kada abin yi yawa kwarai da gaske wani lokaci za a gwada an wato an munana masa amma ba zai nuna ba a ci gaba ai kaga sai manya ne za su yi haka kwarai da gaske ya ce la tafal ya ce kai amur bin al'az ya ce karka aikata haka fa inna lahum arhama ya ce mu fa da aka turo mu wakilai waɗannan fa akwai dangantaka tsakaninmu ‘yan uwanmu ne wa in kanu karkalafuna ya ce wallahi ko sun saba mana ‘yan uwanmu ne kala shi ko amur bin ya ce ina ya ce wallahi la ukbiran nahum wallahi sai na baki labari la ukbiran nahu annahum ni na san abin da na shirya sai na faɗa masa gobe cewa ya umuna anna isa na maryama abdun babban abin da zan faɗa zan ce suna ce isa dan maryam bawa ne shi kuma a wajensa isa allah ne ko dan allah ne to saboda haka zan je ce sun ce isa bawa ne in har zukaki kuma tun da ba sa ƙarya idan suka zo abinda za su tabbatar kenan ya ce bari ka gani wani mawaki yana cewa yanzu za ka gina ramin mugunta <laughs> eh ake kuna jin wakoki kenan <laughs> wallahi ko abokinka ne ko dan uwanka yanzu za ka yi masa shari ka takaita don rayuwa haka take in dai ka ce sharri za ka rinka yi wata rana sai ka gamawa gina sharrin da za ka yi sai ka fada a ciki ba shi yasa a rinka yin taka zanzan idan ka dan ni mutum kaga yayi abin nan to karka sake uccina nan sosai ka shirya amma kana yi yau kai gobe kai jibi kai wata rana kana yin gata ko citta kai za ka fada a ciki kuma abin da ya faru kenan shi wanda mai hankali wanda ya fi shi na tsuwa yana tare shi shi kuma yana ce a Kala ta ce sun magada alaihi min al-gadi na nan salma radiyallahu anha ta ce kowa shi gari sai gashi yayi sammako ya ce yana da magana da sarki saka sai to shi kenan aka shigar da ki faƙala lahu ya ce ayyuhal malik ya ce ranka shi daɗe Kunga ya koya daga abin da aka fala ya koya ya koya ya je sun je sun ba da cin hanci sun tsaya aka fatattake su to yanzu ya zo ya fara dabara yace innahum yaquluna fi isa ne maryama qawlan azima waɗannan mutane baƙi yan uwan nan wallahi suna faɗin babbar magana akan isa ɗan maryam fa arsil ilaihim ka aika musu ni ba za a ji mutuwan sarki a na ba a kira su za su faɗa fasalhum amma yaquluna fi da kanka ka tambaye su dangane da abin da suke faɗi kan isa ɗan maryam nana umu salma radiyallahu anha tace fa arsala ilaihim sarki ce to sai ya aika zuwa gare su da tsala an domin ya tambaye su qalat nana umu salma ce walam yanzil bina mithluha qattu tace wallahi damuwa kamar wannan bata taba sauka gare mu ba sai a wannan karo kwarai da gaske saboda an kirya musu wancan sun tsallake to wannan ba sanya za su yi su tsallake ba kuma addinin ya bambanta me ya faru cikin dare me aka faɗa masarki tun da ya kori waɗanda ya ce kai ku je ku ci gaba da zama ba wanda ya sai zalunce ku to yanzu kuma an sake dawowa to ana iya samun haka wallahi kana shugaba za a fala maka ga sai ka kore kuma a sake bi ta wani waje ana yi ko ba yi Allah kyauta da ce fattama mutanenmu suka taru su makala ba zuhun libadin nan saki suka ce masaki ma za ta kulu na fi isa ne maryama iza sa'ala kuma me za ku ce dangane da isa dan maryam idan sarki ya tambaye ku kun ga suna tattaunawa kun ga suna bin ka'idan wa shawirhum fil amri ko wa shura bainahum duk abin da za a rinka tattaunawa to ba cika samun tabewa ba kwarai da gaske daidai kayan kana da damuwa kace za ka rinka neman shawari to baka da sirru amma zai wahala ka tabi ko abokinka ya je ya za ka ya ce je ka yi daga baya je ta dare ya ce ha ha ha bari ai yana yi an yi maganinsa. sa wallahi kana yi sai Allah ya kubutar da kai kwanakin baya mun buga mun buga misali akan haka da ya ingiza ka inda za a ji a wulakanta ka sai ka je ka samo kudi da ka samo kudi sai ka dan danna masa wani abu to fa zai ji kamar ya haɗe ransa ne kuma ka gan shi ma kamar wato ba ana tsaye ke ba ka ce koya maka kaɗan ne ga ma ƙari ƙara masa ya mutu mahasadi Ya mutu shi kaɗai Allah ya kyauta to sun tattauna قالت nana ummu salama radiyallahu anha tace fa qala jafar bin abi talib sai jafar bin abi talib wanda ya shi yayi jawabi a wancan lokaci kuma ya karanta ayoyi eh falamma dakalu alaihi lokacin da suka gama mitin suka shigo wajen sarki annajaki qala lahum sai yace musu na Kulu wallahi ma qala Allah eh haka ne ko to wa koma da baya qalat wa lam na bina misluha qattu ta ce bakin ciki da damuwa da takin hankali irin wannan bai taɓa sauka gare mu ba sai wannan karar fattama alqawm shine mutanen mu suka taru su makala ba'dhum li ba'd sakin su suka ce masaki ma za ta na fi isa ibn maryam idza sa'alakum an me za ku ce dangane da matsayin annabi isa dan maryam idan sarki ya tambaye ku qalu suka ce na naqulu wallahi ma qala allah abinda za mu faɗa abinda Allah ya faɗa dun bayan maganan Allah babu wata magana kuma fama za ba dal wa ma ja ana bihi nabiyuna suka ce da abinda annabinmu ya zo mana da shi ka ina fi zalika ma huwa kai abinda zai faru ya faru yasa in kana da gaskiyanka ka tsaya akan gaskiyanka kalar ta ce ma da kalwa alai lokacin da mutanenmu suka shiga wajensa kala lahum sai ya ce an kwada mini wata magana mun already na sanar da ku ma za ta ƙulo na fi isa ibn maryam amma me kuke faɗi dangane da isa dan maryam Na nana ummu salma radiyallahu anha tace fa qala jafar bin abi sai jafar bin abi talib yace naqulu fihi muna fada cikin sa alladhi ja'ana bihi nabiyuna abinda annabin yazo mana da shi sallallahu alaihi wa wa sallam yaqulu mu abinda annabin mu ya fada mana wa abdullahi wa rasuluhu wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam al-adra mu abinda annabi mu ya fara mana ke annabi isa bawan Allah ne manzon Allah ne ruhu mai tsarki ne daga wajen Allah kuma kalma ce mai tsarki har ila yau wanda Allah ta'ala ya jefa ga nana Maryam wanda take bata taba haihuwa ba kamin miyan mata amma Allah tabaraka wa ta'ala ya bata wannan tsara na saka. qalat nana ummu salma radiyallahu anha tace fadaraba an-najaki bi yadihi ila al-ard fadaraba an-najaki bi yadihi ila al-ard shine an-najaki buga kasa fa kaza min ha'udan ya ɗauki sanda ya riƙe ya diddiga kamar sandan girma irin kwagiri ɗin nan da sarakuna suke riƙewa sun makala sannan sai ya ce wallahi ma ada isa ibn maryama ma qulta hadha al-uda ya ce wallahi abinda ka faɗa din nan isa ɗan maryam bai wuce wannan ba kamar yadda bai wuce wannan sandan ba abinda ka faɗa bi ma'ana gaskiya ne tun da ya ɗaga sanda ya ce abinda ka faɗa ne gaskiya to sai dai nan an samu matsala fatana karat ba tariqatuhu sai fadawa suka yi gunaguni haulahu a gefensa fatana karat ay takallamat suka yi magana wa ka'annahu kalamun min gadami wa nufurin magana na ainihin gwada rashin goyon baya na ɓace rai da kaman tawaye su ba su yadda ba shine gunaguni da hauka. hina kala ma kala lokacin da sarki ya faɗi abin da ya faɗa fa kala ko da ya kalle su sai ya ce wa inna kharsun wallahi ya ce wallahi ko kun yi gunaguni da aka faɗa matsayin annabi isa alaihi salam kenan ya za karka yadda kana sarki kawai ta tara maka kasa kana jahili ko a halari baka yi ba ko kawaidi baka yi ba to ranka shi dade ran da aka je bude masallacin juma'a aka ce bismillah kai zaka bude ya zaka yi kenan alhali ko a halari baka yi ba kuma ana sallan juma'a sai kabli ko ba ya kama ku kana jin wani ba fade zai zo ya gyara kablin ko ba adin dole ya yi karatun addini inda za ka yi gadara da addini dole ka yi karatun addini da ce wa ina kartun wallahi da ce ko kun yi gunaguni izhabu ya ce ku waɗannan mutane da ake ƙoƙarin ɓata ku a waje wajena ake ƙoƙarin wulaƙanta ku izhabu fa'antum shiyuman bi arde sai ce na ba ku dama kuna da yanci a ƙasa da duk inda za ku je ku je wa shiyo mu abin da ke nufi da shiyo ne al'aminu na ko amintattu ne ya ce man sabbakon ma. sun makala man sabbakon ma. sun makala man sabbakon ma. ran sarki ya ɓaci ya ce ku je duk wanda ya zage ku sai ya biya haraji ya ce duk wanda ya zage ku sai ya biya haraji duk wanda ya faɗa muku bakar magana sai ya biya haraji ko fadawa ne suka faɗa sai sun biya haraji amma fa sai idan kai sarkin kaka magasa in kai dan ciwaciwa ne wallahi ba inda zaka je shi ma akwai dalilin da ya sa ke gadara saboda in sun cire ki duk wanda suka nada mutuwa zai yi gara masu mutu ba abin da aka yi a baya ba kenan a kwarai da gaske ai akwai inda zai fada ya ce wallahi bai karbi cin bai ba da cin hanci ba Allah ya baki wannan matsayi da ce ba zai yadda kuma masu cin hanci su zo su lalata masa al'amari ba bari ku ji abin bai tsaya a nan ba ya ce ma uhibbu annali dabarun min zahar. haka ne ko min zahabin ya ce wallahi ma uhibbu bana son annali dabaran min zahabin a ce ina da dunkulen zinare wa anni zai rajulan minkum na cutar da wani mutum ɗaya daga cikin ku ba zan yadda ba na lura zaluntan ku ake so yi saboda haka mafakan nan na baku mafaka duk wanda ya taba kusa ya biya haraji Kala ibn hisham to sai kawo mana karin bayani Ya ce ibn hisham ya ce ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tarihi hasali ma ana ganin littafinsa na tarihi shine shahararren littafi na tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a duniya fa kullu man jaa ba'dahu fa huwa ayalun alai. inda a bangaren tarihin musulunci ne duk wanda yazo bayan ta to rake yake masa barai da gaske me yake wa yuqalu dibran min zahabin ana ce dabran ana ce dibran wato dunkule na zinare eh, wannan ai ba sai mun yi dogon bayani ba ba yanzu akwai waɗansu duwatsun da ake fasawa ba eh, sun san kasan nan na bauchi akwai arziki fadewa akwai dutsen da aka gani waɗansu suka zo suka saye shi abinda suka saye shi naira miliyan ɗari. kwarai da gaske Abin da ya sa gwamnati bata damu da wannan ba saboda ta ke gala da man fetur da babu man fetur da ba wanda ya isa ya dibi duwatsun na haka kawai akwai dunkulen dutsen da za ka samu kamar dunkulen hannuna za ka je ka sayar da shi naira miliyan goma kai ko baka taba rike naira dubu ɗari ba arziki ne na Allah a hakan ma miliyan goma mai wayo sun ganka ba kauye sun ganka ba kauyen ba ninge kawai ke na miliyan goma su kuma za su je sayar miliyan ashirin <laughs> na'am wa yuqalu fa antum suyumun maimakon shuyumun ya ce suyumun saboda zafinin da shinun ai waje ɗaya ne khair sinun shinun sadun zadun wadabru habasha aljabal wato a ce dutse mai girma a ce dutse mai girma na wane na zinare kuma na zalunce ku yace ba zan yarda da wannan ba saboda haka yana da kyau fadawa ku je kuma shugabanni ku je to tun da ya ga waɗannan fadawa suna neman su dagula masa littafi sai ya tuna sai ya ba da umarni sai sarki ya ba da umarni ya ce ruddu alaihima hadaya kuma fala haja libiha ya ce ina kyaututtukan da aka kawo mun nan waɗannan wakilai guda biyu suka kawo mun ya ce ku je ku dauko kyautukan ku mayar musu ya ce ba na bukata ya ce kuma kowa abin da ya karba ya mayar in na ji labarin wani ya rike sai na yi maganinsa saboda ya lura cin hancin da aka ba su shi yasa suke neman su kawo masa matsala kuma abin da ya kamata a ringa yi kenan idan kwamishinan ka ya ji ya karbi wani cin hanci ko wani turakin ka ya ji ya karbi cin hanci ka ladabtar da shi ya gane kudansa amma matukan ba a ladabtar da su ba ɗaya eh, turaki ko wane ne sai eh, ko ko ni kalba ko ai turaki ya fi maza kusa da fada eh kalba yana can waje ya fi gwada da daren boko na'am yace kuma yar yace fa wallahi ina rantsuwa da Allah ma akaza Allah min rishwa yace Allah bai karbi rashawa da gare ni ba ina radda alayya mulki lokacin da ya bani wannan mulki din su kuma suka ce da cire ki aka yi mutane suka yi ta mutuwa sai da suka dawo da shi tukuna kwarai da gaske ya ce Allah bai karbi rashawa a hannuna ba ban ba da rashawa ba fa zo rashawa fi ya ce balle ni na ba da rashawa an ba ni balle ni in karbi rashawa to kun ga daga nan za ku duba duk wanda ya je ya ba da kudi aka ba shi matsayi to ka tabbatar shi ma zai ma zai mutane shi ma sai abin da Allah ya yi kwarai da gaske sai abin da Allah ya yi ya sa za a nada sarauta ko za a nada wani mulki a ringa duba cancanta a duba mutunci amma ba maganan kudi ba ma a fa'an na sufiya fa'afi a hunfi ne ko mutane ba su mun biyayya saboda rashawa ba balle ne musu biyayya wajen sabon Allah saboda haka ina kan gaskiya na wanda zai zauna tare da ni ya zauna da amma duk abin da ka karba kuma yar yace a fita da su qalat na ummu salma radiyallahu anha tace fa kharaja min indihi maqbuhain waɗannan wakilan quraishawa guda biyu suka fita daga wajen annajaki wato suna baƙaƙe mardudan alaihima ma ja'a bihi duk abinda suka zo da ke an mayar musu mu kuma waƙamna inda hu bi khairi darin ma a khairi jarin mu kuma muka ci gaba da zama a wajensa gida mai kyau makwabtaka mai kyau wa fi nihayati riwaya fa kunna indahu fi khairi manzilin muna wajensa a masauki ko mafaka mai kyau hatta kadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa bi makka har muka zo wajen annabi kuma lokacin yana makka eh lokacin ya je makka ya kai ziyara isnaduhu sahih akhrajahu ahmad fil musnad mujalladi na farko lamba ta 2240 bitake ke Sheikh Ahmad Shakir wa kasara fihi ibn Ishaq bitahdid saboda haka wannan bayanin da aka ba mu ingantacciyar ruwa ya ce ha kultu sai dai mala ya yi ƙarin bayani kafin ya ci gaba mana da kissa min bai kawo ƙarshen ba akwai abin da ya rage sai ya ce wa haka za ya ji ba an ya kuna da'iya haka mai da'awa ya kamata ya kasance yujayyidu ardal islami duk wanda yake wa'azi ya rinka kyautata kira zuwa ga musulunci wa yura'i adaba fil hiwa ya rinka kiyaye ladabi wajen muhawara domin duk wanda zaka yi muhawara da kin ka zage shi to ba zai saurare ka ba in ka zage shi ba zai saurare ka ba in ka faɗa masa bakar magana ba zai saurare ka ba dai to amma kaga za ga da dawansu ba haka bane inda har za ka yi abu da fada ko gaskiya ne ka zage shi ko kaci mutuncinsa ba zai saurare ka ba ba ladabin musulunci ba ne saboda yin malami yana zagi to almajiransa ma zagi suke shi yasa waɗansu almajiran ba su da tarbiyya barai da gaske ta ga wani zai ake malam wani shirme kawai dan a kawai to shi kuma malamin nan iska ko yi eh, barai da gaske saboda inda har almajiri ya dubi malamin da ya karatu da abin nan ya kamata a ce ya kiyaye waɗansu abubuwa ya ce wannan mutumin banza ɗan bidi'a to ka tabbatar da shi da malaminsa su yan iska ne sun babu tarbiyya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tasubbu allazina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi ilmin idan kun zagi waɗanda suke bauta ma wani Allah to su kuma Allah za su zaga kama lokaci za a ga waɗansu almajiran ba su da tarbiyya shi ya sa za a ga waɗansu ko mun sake musu waɗansu mukan ki sakewa farai da gaske duk wani ya samu dama ne zai maka rashin kunyan da zai maka to mu ba za mu iya yi irin na malamai masu manya-manyan malamai masu hakuri ba kwarai da gaske shi yasa idan mutum ya yi maka shi kenan sai ka murƙusa shi ba ka tsaya ma murƙusa shi kadai ba ka hada hadda ubansa da uwarsa saboda gobe kar ya sake amma ba daidai ba ne. ba yadda za a yi wa'azi ko karantarwa ringa koyar da mutum rashin kunya da rashin tarbiyya musulunci bai yadda da wannan ba wallahi ko karatun boko ne dalilin da yasa suka ce ministry of education a state da federal ko kuma a lokal government a ce department na education me yasa ba a ce department na knowledge ba me yasa ba a ce knowledge ba ai education suke magana ko wazaratul adil ko ba ka ke fala ba saboda adalci a kwatanta ai education shine sai kana da tarbiyya ko zan ko yanzu irin malaman firamare da sakandare da na jami'a da ake ɗibawa da yawan su yan iska ne ba su da tarbiyya ke yasa yara suke zama wa yan iska kwarai da gaske amma a ka'ida komin ilimin kayan baka da tarbiyya ba a daukan ka koyarwa sai ka yi hankali domin waɗannan sufaha ne kuma an ce wala toto sufaha karku ba su ko dukiyansu ne karku ba su saboda wawaye ne za su bata muku al'umma Allah ya kyauta saboda haka a yi taka ko da mutum yana yi yana ganin ko menene haka yana samun ci gaba da abin nan bala'i ne ba alheri ba ne ba alheri ba ne wa ma ahwaja al-islam al-yawma ila du'atin min hadha an mubarak. al ce kai me ya tsananin bukatar musulunci zuwa ga masu da'awa a wannan zamani irin wannan nau'i na da'awa mai albarka al-islamu qadiyatun adila musulunci wato tsari ne mai cike da adalci bai da annaha lil asaf sai dai kuma abin bakin ciki waka baina aidi mahami na fakilin musulunci ya fada da'awan musulunci ta fada a hannun waɗansu lauyoyi wanda su ma ba san ina aka dosa ba wa kasiran ma ule li muhaddisina anil islam shi mai wannan littafi ya ce wani lokaci yana jin masu magana akan musulunci fa'ata manna lau annahum sakatu ya ce wallahi na kan yi tsamma wato na kan yi fatan da ma sun yi shiru falam yan bakko bi harfin ba su faɗi wani harafi akan musulunci ba saboda me saboda aglabuhum la yafhamu dina da yawa ma ba su fahimci addini ba kama tanazzala min indillah kamar yadda ya sauka wajen Allah wan nazaru yasir yan kankani yan kadan alladhi yafhamuhu wato abinda ya fahimce ki la yusinul ibana anhu bi utlubin makabul abinda ma ya fahimta dan kadan din ba zai iya karin bayani akan sa ba wa za ka kulle fi ayyamin wannan fa yana faruwa ne cikin kwanaki da ta zayyana fi halmabadi uttafiha wato waɗansu abubuwa wanda ba su da muhimmanci su ake fifita su wato wato arridu nafsaha ala nasi suna bijiro ma kan wato da sukan bijiro wa mutane fi tazawika fi tazawika makira wato hanyoyin yaudara iri daban-daban na makirci kama ta tawara a shamfa wara a hajjin min al-asfa wal malabis wad Dalali. kamar yadda zaka samu mata wani lokaci ga sun buye da wani abu amma kuma sai ka samu mutanen banza ne wannan su bi tabi'atihim adama jahilu saboda mafi yawan mutane wato su suna adawa da abin da ba sani ba kamar yadda ba a bahaushe yake cewa karamin sani ko kome yace fanzur ka duba ayya takfirin kafirin yadda aka samu takaitawa mai hadari yartakibuhu almuslimuna wanda musulmi suke hawa idlam yashrahu dinahum sharhan daqiqan munfifa idan ba su yi bayanin addinin su wato bayanin abin da ya dace ba amma wannan zaka samu mafi yawa a waɗansu kasashe ne haka wanda su ba su da malamai wanda suka iya bayani ko wanda ba su san addini sosai ba na'am la tazayyida fihi wala intiqasa wanda babu kari babu rage sharhan ya tamidu ala tajliyati alhaqqi wahda kamata yi a samu sharhi wanda yake fitar da gaskiya ki kadai innal adiyal aljadida to wannan fa ya kama mana wazi ne gaba daya eh an ajiye tarihi ana kawo wa'azi kamar yadda a sheikh muhammadu gazali ya ambata cikin littafinsa ya ce innal ajiyal aljadida lalle masu zuwa nan gaba fakira ila ma'rifatil islam masu tsananin bukata ne ga sanin musulunci bi lugatin sayyi'atin wa zilala qariba da ainihin luga wanda take wato lugan da ta dace da kuma ishara na nan kusa ba tare da an dagula su ba tamla ulfaragan nafi almalhur wanda zai cike musu gurbe na ainihin rashin yin wani abu wanda ake hango shi wato a ashabaha wanda take rusa rigingimu iri daban-daban da saɓani allati iktalaqaha wanda aka kirkire ta suwa suka kirkire ta sama siratul ilhadi wat tahallul wato waɗanda yake kusoci na ƙetare iyaka da kuma neman warware musulunci ba'da zahabil listimar al-akhir ala biladina bayan janyewan masu mulkin mallaka janyewan su na karke a bisa kasaken mu wa min haqqil islami ala abin da ya zama wajibin musulunci bisa mazajen musulunci an yi wajihu duniya bima ladayhim su fuskanci duniya da abin da ke gaban su min turasin khali na ainihin abin da suka gada wanda yake da wamen mai na mutunci na yake haka ne na kitabun lalle a gabanmu akwai littafi la tabla jaddatuhu yawan maimaita alkur'ani ko sabonsa baya lalacewa wala tabna sarwatuhu sannan kuma arzikinsa baya karewa wannan shine alkur'ani kullum idan ana karanta shi zai kaji kamar yau aka saukar da shi waladaina nubuwa sannan yake gaban mu akwai annabci mulahamatu sira wanda ainihin matafiyanta ko tafiyanta wanda aka yi ilhamin sau manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana dauke da darussa masu yawa eh naqiyatu sunan naqiyatu anan ina fata an gani eh sunan shine sunnoni hanyoyin wato masu tsarki ne kwarai da gaske haza dinuna wannan shine addinin mu Sheikh Muhammad al-Ghazali ya dauko maganar sa ne ya kafa يتعاد المهاجرون من الحبكة إلى مكة وتأخر سيدنا جافر إلى آم فتح خيبر وفرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدومه عن الشعبي قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خيبر تلقاه جافر فالتزمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقبل بين عينيه فقال من النبي يتي ما أدري بأيهما أنا أبرى بقدوم جعفر أو بفتح خيبر shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala inda muka bala daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wuraren da muka yi fassara shaf shaf shaf